Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Litini 22 ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukar wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin mu tsunduma cikin shirin rigi-rigi, Naziru a bamu ɗanɗanon labaran. Toladin a nan shugaba Donald Trump ne na Amurka ya ciki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da suka sauye sauka a Isra'ila a yau Litinin don kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka. sai kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na shirin kiran wani taron gaggawa a gobe talata don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi haka kuma a ƙasar turkiya an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman janar-janar waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin da aka soyi a watan yulin shekarar da ta gabata madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa hukumar yaƙi da safar mutane ta ceci mutane har sama dubu goma. We've rescued about over 10,000 victims so far. Mun ceto uh, kimanin sama da mutane dubu goma. A can jihar Taraba kuwa za ku cewa wani sabon rikici ne ya balle tsakanin manoma da makiyaya wanda har an yi hasarar rayuka. Yiwa tashi ne da rigima kan cewa Fulani sun zo a uh, wani kauye na Kuteba babu jami'an tsaro ne? An ce akwai jami'an tsaro a kan hanya. Eh, yanzu haka ana kan buga bindiga. Haka kuma za mu kawo muku rahoton gudunmawar da mata suka samu a jamhuriyar Nijar sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Yusuf Aliyu Harande da kuma sakonnin da ku masu sauraro ka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Kuma sauraro Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da ya sauka a Isra'ila a yau Litinin don kai ziyararsa ta farko a ƙasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka. Trump ya ce a lokacin ya yi da ya kamata Amurka da Isra'ila su haɗa ƙarfi su yaƙi abokan adawansu kamar ƙungiyar ISIS da ƙasashen irin su Iran masu ba da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu tada fitinu a cikin duniya. Shugaba Trump dai yana wannan jawabi ne a birnin Kudus yayin da yake tsaye tare da shugaban Isra'ila Ruben Rivlin. An sa'o'i kaɗan kafin tarukan da zai yi da Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu da kuma kai ziyara wasu wurare masu muhimmanci na mabiya addinin Yahudanci da Kiristanci. Trump dai ya shiga Isra'ila ne daga Saudi Arabia, inda ya ce sarkin ƙasar Salman ya tabbatar mashi da cewa suna son ganin an sha ta sulhun tsakanin Yahudawa da kuma Falasɗinawa. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe talata idan mai kowa mai koma ya kai mu don tattaunawa a kan gwajin makami mai linzami na baya nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi ofishin jakadancin kasar uruguay ya ce amurka koriya ta kudu da japan su ne suka nemi a yi wannan taron sai dai kuma yayin da ake shirin taron ita kuma koriya ta arewa ta ba da sanarwar cewa ta kammala shirin ƙera ƙarin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma maharba su gwamnatin koriya ta kudu ta ce rokan da koriya ta arewa ta halba jiya lahadi an harba shi ne daga wani wuri da ke cikin lardin pyongyang na kudancin kasar kuma ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya fado cikin tekun japan wannan shine gwajin harba makamai na biyu da koriya ta arewa ta yi a cikin mako guda kuma shine na goma a cikin jerin wannan shekarar To a ƙasar Turkiyya kuma an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu mukaman janar-janar waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulkin da aka soyi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da General Akin Osturk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar. turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar turkiya da ke zaune a nan amurka mai suna fethullah gulen da laifin kitsar makircin yunkurin juyin mulkin na ran 15 ga watan yulin shekara ta 2016 wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansa a cikinsa gulen dai ya musanta zargin cewa yana da hannu a cikin lamarin a jiya lahadi ne kuma shugaban turkiya rajib tayyip erdogan ya ƙara tsawaita dokar ta bacin da aka kafa tun bayan yunkurin juyin mulkin na bara a ƙarƙashin wannan dokar ta ɓacin ne aka kama mutane fiye da dubu arba'in da bakwai sannan an kori wasu dubu ɗari daga ayyukansu a bisa tuhumar cewa sun taka rawa a cikin wannan yunƙuri. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc. Ethiopia na fama da barkewar gudawa wacce ta kama fiye da mutane 32,000 a lokaci guda, kuma tsohon ministan lafiya na kasar Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne ɗan wakilin ƙasar a cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice. Lamura biyu yanzu sun haɗu waje guda da yake wasu masu nazari na zarginsa da ƙin bayyana gaskiyar cewa wannan cutar da ta ɓarke a yanzu kwalara ce wadda yin hakan zai iya yin lahani ga tattalin arzikin ethiopian a yau litinin ne kasashe 194 da ke wakilci da ke da wakilci a cikin hukumar lafiyar duniya za su haɗu a geneva domin tattaunawa na tsawon kwanaki goma wanda za a fara yau litinin abu na farko ko da za su fara tattauna aiwatarwa shine zaben shugaban hukumar ta who na gaba tedros yana ɗaya daga cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar wanda har ila yau suka hada da mutane biyu daga kasashen birtaniya da pakistan To wata cibiyar gudanar da bincike ta ƙasa da ƙasa ta ce mutane miliyan 31,100 suka rasa muhallansu a shekarar da ta gabata ta 2016. Duk a sanadin masifu iri-iri da suka hada da yaƙe-yaƙe tashin hankula da bala'uku na halitta. Cibiyar IDMC wacce bangare ce ta hukumar 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway ta NRC ita ce ta sako waɗannan alƙaluman a yau inda ta ce a cikin shekarar ta 2016 shida yi lokacin da bayan kowace daƙiƙa ɗaya akan samu mutum ɗaya da ke rasa mazauninsa a ƙasar su. Babban sakataren na NRC Jan, uh, Yan, Eglan ya ce, yanzu mutanen da suka rasa gidajensu sun fi 'yan gudun hijira yawa a duniya, ƙididdigar ta nuna cewa tashe-tashen hankula ne suka fi ta da mutane tsaye. inda mutane kusan miliyan bakwai suka rasa gidajensu ciki har da a nahiyar afirka inda mutane miliyan biyu da dubu ɗari shida suka rasa muhallansu. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari faro rahoton da ceto yara dubu goma da hukumar yaƙi da safar mutane ta ce ta yi ga hassan mai na kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton fatocin mutane daga kasashen masu tasowa zuwa kasashen da suka ci gaba wani abu ne da ke ciwa gwamnatocin kasashen tuwo a ƙwarya gwamnatin najeriya na ɗaukar matakai daban-daban don kawo karshen wannan matsala darakta janar ta hukumar yaƙi da fatocin mutane ta najeriya wato naftin mrs julie oka dolly ta gaya min irin hoɓɓasan da suke yi well so far so good we've rescued about over 10,000 victims so far mun ceto kimanin sama da mutane dubu goma kuma yanzu haka da nake magana da kai mun samu nasarar gabatar tare da hukunta masu safarar mutane kimanin 323 ko a makon nan ma mun gabatar da masu irin wannan aika-aika a jihohin Nasarawa da Edo kuma an yanke masa hukunci. Muna kuma fatan samun uh, nasara a nan gaba. One in Nasarawa state and one in Edo state and we hope to secure more of these convictions as time goes on. Ganin yadda ake fitocin mutanen zuwa kasashen da suka ci gaba, ko akwai irin rawar da su ma ya kamata su taka? We all work together, you know, the Nigerians work with the Spanish um, government, the Italian Ay, government, aiki tare. the British government, Nigeria na aiki fada da fada da gwamnatocin kasashen Spain, Italiya, britania da ma Amurka. Kuma wannan wani aiki ne da muke yi tare. So I think it's a joint effort so far. Hajiya Halima Baba Ahmed, wata mai fafutukar kare 'yancin mata da yara ne a Najeriya. Matsalar nan gaskiya matsala ne babba wanda kuma abu ne mai tada hankali sosai abu ne wanda bayi da daɗin jin labari kuma ni babban matsalar ma abin da yake damuna irin wannan tafiya ka ga ta cikin hamada za a yi shi kuma idan aka shiga hamada na duk wani matsalan da ya taso na ruwa ko na abinci idan ya kare musu yawanci ana mutane suke rasa rayukansu da yawan gaske ba kaɗan ba amma kullum mutane ba sa duba irin wannan abin in ma da su yi tafiya ne su yi shi ta hanyar da doka ya ce domin su tsira da irin wa'innan fitintunu da rasa rayuka da ake yi amma amma a kullum mutane ba su ɗaukan wani ya zama musu darasi gaskiya abu ne mai tada hankali saboda matsalan da ake samu musamman ma a ce idan suka bar nan ba su isa can ba wani abu ya same su ko kuma lokaci in sun shiga cikin teku jirgin ya kife ko a ɗauki mutanen da suka karfin wannan jirgin Ko wani lokaci idan suka tafi cikin ƙasar da za su je ɗin rayuwarsu kusan kullum a cikin wulaƙanci yake. ko a ba bayan nan ma dai alƙaluma sun nuna cewa sama da 'yan najeriya dubu hudu ne suka rasa rayukansu a kogin mediterranean a kokarin su na tsallakawa ƙasashen turai baya kuma ga dimbin dubban 'yan najeriya da suke mutuwa a cikin hamada duk dai a kokarin nasu na tsallakewa daga najeriya zuwa kasashen turawa a kokarin da suke yi na neman abin duniya hassan mai na kai na, muryar amurka daga abuja nigeria Shin Allah To daga ceto yara dubu goma sai kuma rikicin da ya balle a jihar Taraba tsakanin manoma da makiyaya. Ga kuma abin da Naftali Ichem ke bayyana yake yake wa Ibrahim bayani a cikin rahoton da Ibrahim Abdulaziz din ya aiko mana. Abin da ke faruwa shine yawan tashi ne da rigima akan cewa Fulani sun zo a wani kauye na Kuteba. Babu jami'an tsaro ne? An ce akwai jami'an tsaro a kan hanya. Eh, yanzu haka ana kan buga bindiga ya ba za a iya yi sani ba sai idan ta yi sauki tukuna za a tantance. Wannan sabon fadan ma na ko zuwa ne a ƙasa da awanni arba'in da hudu. Da wani taron sulhun da aka yi a ƙarƙashin tawaga da gwamnatin jiha ta tura domin shiga tsakani kamar yadda wani ɗan yankin da bai son a ambaci sunansa ya shaida min ta waya. Shekaran jiya Eh, eh, tawagan gwamnati sun tafi a yanci an yi sulhu magana kare to yau kuma an tashi an waye garan ana fada ta kamata a ce an yi sulhu shekaran jiya hmm. yau kuma bai tashi da yake tabbatar da barkewa wannan sabon rikici shugaban hadakar kungiyar makiyaya ta miyatta Allah Jauro Sahabi Mahmud Tukur ya ce kawo yanzu ma akwai wasu makiyayan da ba san inda suke ba bai ko ga shanun da suka bace a daji akan itace shi ya kawo wannan matsala itace malaira ne ya hau yana sare waɗannan kutubu same shi a nan faɗa ya haure aka kashe dan bafulatani aka kashe kashewa makajan kutef diga nan fa fada ya shiga cikin usa ya shiga cikin gaku al'amarin da abin da ya faru kenan to amma ai ko kwanan nan kun zauna da da gwamnati kan cewa an sasanta kuma kwamiti ya je amma abun ya kici ya kici newa menene matsalar al'amari na abin da ke faruwa mun zama da shi gwamna mun yi magana na fahimtar juna amma abin da nake so ka sani cewa wayannan fulani akwai shanu kansu akwai shanu da yawa wanda suke cikin wannan daji kukan su shine tun da an ce musu su tafi an ce musu kasu shiga wannan yanki abinda suke nema a wajen gwamnati da hukuma shine a fitar musu da shanu kansu a basu duk ba fulani duk rayuwarsa ba shine maganar shanunsa wannan abubuwan kenan da yake faruwa to sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar taraba a kitan dare disan isiyaku ya koma nuna bacin ransa ne game da wannan samun tashin hankalin inda kuwa danganta matsalar da ma rashin hanya da cewa shi ke hana isa ga ƙauyukan da lamarin ke faruwa gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya koma bayyana irin matakan da aka ɗauka ne domin gano bakin zarin magance wannan tashin tashina. gwamnati tana yin yakacin kokarinta sai dai ka san yawancin babban damuwan shine wuraren da ake faɗa wuraren ne da zaka gani is not accessible mutanen da suke daji musamman a ga su waye ne menene problem din ke gwamnati ta zanna da miyatti Allah in hmm. fact yau da nake maka magana ba gwamnati za ta zanna da miyatti Allah to su a gane yaya za a yi a yi lasting solution to this kind of a problem kawo yanzu tuni aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin kwantar da rikicin kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban asp david misal ke cewa kamar yadda muke maka magana damun tuntuni muna da jami'an mu a ƙasa wanda suna sa ido da kuma faruwar wannan abun ba da jimawa ba kwamishinan 'yan sanda na shi taraba ya ba da doka a tura tsarin jami'an tsaro yanzu da nake maga magana sun riga sun isa wurin. kuma wannan nema ma dai karo na hudu da ake samun irin wannan tashin hankali a ƙasa da watanni biyu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. a can jamhuriyar Nijar ko matan kasar ne suka samu gudunmawa daga gwamnati da ma ofishin jakadancin Amurka domin baje koli akan sana'o'in matan da suke yi iri daban-daban. Ga su lamu bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ƙarawa matan da ke neman na kansu ta hanyar sana'o'in hannu da ƙere-ƙeren kayayyaki irin na gargajiyar Afirka kuzari shine babban dalilin da ya sa ƙungiyar matan Nijar shugabannin masana'antu buɗe kasuwar baje kolin da ke samun goyon bayan ofishin jakadancin Amurka. Madam Hawa Idi ta cibiyar Rendaura na daga cikin masu tsare-tsaren wannan biki da ya haɗa matan sassan ƙasar Nijar. Mun zo ne mu gwada eh, iyawar mata duk mace abun da ta iya cikin aikinta kowace yau a cikin nan wanda muka zo ta zo ta nuna taka rawarta na mi ta iya a cikin zaman rayuwarta na mi ta koya a cikin rayuwarta. Waɗanda suka baje hajojinsu a wannan kasuwa ta cibiyar raya al'adun Amurka sun yaba da damar da aka ba su. Ni ce Barat Musa, wannan alheri ne wanda bai san ba ma abin da kake yau in ya gani sai ya sani. Ya kamata a ce duk abin da muke a cikin ƙasar nan. Kayin wani ɗan wata ƙasa ya zo mu a ce ma in wani abu ne kamar yau baje kolin wannan da aka bude a ce kayan mu na gargajiya ne muka samu ka zo mu nan gurin dan mi dan mu gwada muna son kasan mu muna son al'adunmu Hajiya Karima daga Agada Sarki. To mu dai ga sunan na kawo biju na kawo kayan bugaje na kawo kaya dai ga sunan kala-kala daga agadas mun gode mun gode tunda sun tuno mata kasancewar wannan kasuwar baje koli na da manufar jan hankalin 'yan mata domin su yi koyi da mata masu kere-kere da sana'o'in dogaro da kai yasa aka keɓe lokacin musamman inda mata shugabannin masana'antu masu zaman kansu suka ba su sirrin tafiyar da harkoki adama abubakar wata ɗaliba da ta halarci wannan biki na da gurin kafawa kanta kamfani idan ta kammala karatu ni burina in samu in kirkira makaranta wadda za ta samu 'yan mata wanda uwayensu ba su da su yi aikin hannu ko suna zuwa makaranta su su yi aikin hannu ina son haka in yi haka ne saboda 'yan mata samu su yi aiki tunda a Nijar kun san 'yan mata kowa arme ke so ina so in kwatanta musu ko suna son arme su yi arme amma su nemi da kansu su nemi aikin yi. Ministan bunƙasa ayyukan hannu da yawon buɗe ido Ahmad Boto ya yaba wa tallafin da kasar amurka ke ba kasar niger da nufin inganta rayuwar al'umma kamar yadda wannan baje koli ke kara jaddadawa. Mata sun fi rabin al'umma cikin kasar Nijar. Ba iya gini a mai da rabi oyi. Kenan wanga taron da aka yi nan mai muhimmanci ne kwarai gani kuma na kawo gudunmu mu kwarai ga kin Amerika da kungiya ta Millennium Challenge Corporation wadda ta bada dama ake wannan baji kolin. Amurka da ke kan gaba a jerin kasashe a minnan niger ba za ta gajiya ba wajen dafa wa wannan kasa don ganin ta samu cirawar tattalin arzikinta, in ji ambasada Yunus Redek. yanzu haka nishiyar na cin moriyar wasu makudan kudaden da suka haura miliyan 437 na dalar amurka ta hanyar shirin millennium challenge corporation wanda ke mai da hankali ga ayyukan ci gaban karkara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe goma sha ɗaya na safiya da minti goma sha bakwai har da dakika ashirin da biyu ga kuma shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau. ya karɓi bakoncin kwamishinan ilimi a matakin firamare da sakandare a jihar Sokoto, Dr. Muhammad Jabi Kilgori a wata ziyara aiki da ya kawo na babban birnin tarayyar Amurka, Washington DC. A cikin bayanan Dr. Jabi Kilgori ya bayyana da irin tsare-tsaren gwamnatin jihar Sokoto, wanda yake nuni da cewar tsarin su a jihar Sokoto. ya bambanta da na sauran jihohin Najeriya. Abu mai mahimmanci a nan shine al'umma sai ku saurara don jin bayanai a hukumance daga gwamnatin jihar Sokoto, wanda idan kuka ji akasin abin da yake a zahirance sai ku gaggauta sanar da mu don bayyana ma duniya gaskiya komi dacinta. Ɗanmu akwai na koyon malanta, akwai ta sa kwata da gusa da bidda, hannu na bayin ta tare ta hammar amma na koyon malanta. Za mu so mu san babban makasudin wannan ziyara taka a nan kasar Amurka. To, makasudi ne abin da ya kawo ne abubuwa guda biyu ne. abu na farko akwai wani taron kara mu juna ilimi da aka shirya a atlanta na ƙasa da ƙasa ne ya shafi tsayawa a nazarin sha'anin ilimi yadda yake tahiya a duniya gaba kusan kasashe guda hamsin da kuma masu halarta kusan guda dubu biyu mu kuma daga najeriya muka zo a kan wannan asusun amurka mai kula da cigaban gaban ƙasashen waje wato usaid su suka gayyace mu muka zo tare da tawagar su muka zo muka gabatar da namu makala game da ci gaban da muke samu na fannin ilimi a jihar sokoto sannan kuma muka saurari darussa daban-daban waɗanda aka gabatar daga ƙasashen duniya a waɗanda suka shahi abubuwan da muke da sha'awa gare su domin mu ƙara samun ilmi kuma mu yi cuɗanya ra'ayi tsakaninmu da ƙwararru daban-daban waɗanda suka fito daga ƙasashen duniya daban-daban. To idan aka yi dubi da wannan taro da kuka ainihin gabatar a nan kasar Amurka, ta ina yake da alaƙa ko ta ina zai faɗaɗa ko zai taimaka a ilimin jihar Sokoto? eh to gaskiya zai taimaka kwarai da gaske domin wannan ya ƙara buɗe mana ido da wa muna da kai game da abubuwan da suke waɗanda ke tafiya a zamani yanzu waɗanda suke kawo ci gaban ilimi a makarantun musamman a makarantun nan firamare haka kuma abubuwan da suka shafi sakandare da sauransu amma dai inda muka bayyana karfi shine wajen firamare inda akwai abubuwa da dama wanda suka shafi ya za a yi a ba yaro karami ilimi tun yana kankana saboda sanin duka bincike ya nuna cewa kwakwalwa yaro tana ginuwa ne tun yana tsakanin shekara uku zuwa biyar zuwa shida ya za a yi a fara ba yaro ilimi da sauransu na karatu musamman da zai koya sannan kuma ya za a yi a samu ingancin gudanar da darussa ga malamai malamai a samu malamai masu kwarewa masu ingancin zuba manhaja su ba da karatu da sauransu sannan kuma a samu tsarin fasalin ilimi abin da ake can policy ya za a yi a ci gaba da zahawa da tacewa da tantancewa da inganta tsarin tafiyar da ilimi ya zama ya dace da zamani yana ba da dama ga kowa ya samu gurbi ya samu hurumin da zai karatu sannan yana ba da ilimi mai inganci sannan kuma yana sawo al'umma gaba uwaye suna ba da goyon ba da karfin gwiwa cewa yaran su samu ilimi hankali sannan a samu kuma gagarumin nasara wajen ilimi wanda zai ba mai samun ilimin matakin da zai dora rayuwar shi inganta ya taimaki kan shi kuma ya taimaki ƙasa gaba ɗaya za a ga cewar tun 'yan kwanakin baya bayan hawa karagar mulkin wannan gwamnati ta shi aminu waziri ya ainihin kaddamar da wani a tsari wata na gaggawa a bangaren ilimi wanda eh. ake cewa a state of emergency a turanci za yi muna karin haske dangane da me wannan tsarin gaggawan ya kunsa wato wannan tsarin muna kiran shi tsarin ka daukin gaugawa ga fannin ilimi an tsara shi ne bisa ga tunani da hangen nesa da kuma gurin da mai girma gwamna yake da shi na kawo ci gaban ilimi da sauri haka da gaggawa ya za a yi eh, wannan dokar ta ba da dama gare shi da cewa a yi amfani da duka matakan da ya kamata na hanzartawa wajen yin amfani da kudaden gwamnati wajen kauce ma duk wani tarnaki ko wani abu da zai hana ilimi ya tafi gaba sannan kuma na kokarin a yi amfani da gwamnati a hana duka hulloɗi da take da mutane a cikin gida da waje da al'amuran da suka shafi sawo al'umma shigo gaba a tare da su da kuma ba da dukkan ƙarfin gwiwa da ya kamata da ba da kasafin kuɗi don bayan da ya kaddamar da wani doka kuma ya ba da kasafin kuɗi mafi tsoka kusan kashi ashirin da ɗigo uku na tafiyar da wani aiki kuma ya ba da dama cewa a yi aikin a tantance a taci ya kafa kwamitoci waɗanda ke kula da kowane fanni wanda suke fitowa da bayanai masu inganci waɗanda ake amfani da su domin a zayyana abubuwa da za su kawo ci gaban ilimi a fannoni daban-daban daga bakin abin da shafi share firamare har shiga firamare har sakandare ta farko har sakandare ta biyu har zuwa sama ilimi mai zurfi don haka wannan shine ma'ana gwamnati amfani da duka karfi duk jari duk iko da take da duk hulɗa da take da ita domin ta kawo ci gaba mai sauri cikin lokacin da za a samu nasara gagaruma kuma har shi ke ne mai gida gwamna ya ce a auna ci gaban gwamnati ta yi nasarar gwamnati ta da abin da ingancin da aka samu ga ilimi a jihar Sokoto. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ɗauka kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin wannan tattaunawar tamu. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu. Dr. Muhammad Jabi Kilgori, kwamishinan ilimin firamare da sakandare a jihar Sokoto. sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wajen miƙewa To, a kai da malayin su yanzu mun zo ga saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. wasiƙa wata farko ta fito daga shehu sabu gashuwa wanda ya ce muna yabo da jinjina ga wanda suka ɗauki nauyin faɗakar da manoma game da aikin yashe madatsun ruwa a jihohin kano da jigawa muna fatan manoman za su yi amfani da faɗakar wanda suka samu sai kuma saƙon balkisu matar garba na hali kamba unguwar dogon rini kamba wanda ke cewa assalamu alaikum voa hausa don allah ku gaya wa ministan mata ta najeriya da ya kamata ta dinga ziyartar yankunan karkara domin ganewa idanunta halin da mata ke ciki a najeriya saboda a san hanyar da za a tallafa musu sai kuma wasiƙa ta gaba wadda ta fito daga haruna muhammad katsina mai cewa ƙasashen duniya da fatan za ku haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya wajen gaggauta daƙila duk wasu 'yan ta'adda da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duba da yadda suke ci gaba da yaɗuwa a sassan duniya suna kuma hallaka ɗumbin jama'a sai kuma wasiƙa alhaji mai yusuf fari jihar yobe wanda ke cewa a gaskiya mu har yanzu ba mu ga amfanin rufe boda da gwamnatin najeriya ta yi saboda kada a shigo da abinci da kasashen waje ba domin kullum wahala karuwa take babu sauƙi ga talakan najeriya don haka gwamnati ya kamata ke canza tunani assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka gargadi ko jan kunne da shugaban sojojin najeriya tukur yusuf burata yayi na sojojin najeriya su guji shiga harkokin siyasa yayi daidai domin makaho bai san ana ganin sa ba sai an zangure shi sako daga isa lawan girgir dan masanin girgir jihar yoban najeriya sai kuma wasikar shugaban kungiyar murya talaka na katsina kwamrar sanin shaga kofar kaura katsina wanda shi kuma ya ce a gaskiya ya kamata malaman addini su kauracewa duk wata harkar siyasa domin ta haka ne mabiyansu za su kalle su da kima da ƙarshe sai wasikar haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wanda ke cewa mataki ko yunƙurin da gwamnatin ƙasar switzerland ta ɗauka na daina yin amfani da makamin nukiliya wajen samar da wutar lantarki wanda za ta mai gurbin sa da makamashi mai tsafta kamar yin amfani da hasken rana iska da ruwa wajen samar da hasken wutar lantarki muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma nan kara takaice. Tuga labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran a lokacin da ya sauka a Isra'ila a yau Litinin don kai ziyararsa ta farko a kasar ta Yahudawa tun bayan da ya zama shugaban Amurka. Trump ya ce a lokaci yayi da ya kamata Amurka da Isra'ila su haɗa ƙarfi su yaƙi abokan su kamar ƙungiyar ISIS da ƙasashen su irin su Iran masu ba da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu tada fitinu a duniya. Shugaba Trump dai yana wannan jawabi ne a birnin Kudus yayin da yake tare da shugaban Isra'ila Ruben Rivlin. sa'o'i kaɗan kafin tarukan da zai yi da firaministan ƙasar benjamin netanyahu da kuma kai ziyara zuwa wajen wasu wurare masu muhimmanci na mabiya addinin yahudanci da kuma kiristanci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe talata don tattaunawa a kan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi ofishin jakarancin ƙasar uruguay ya ce amurka koriya ta kudu da kuma japan su ne suka nemi a yi wannan taron sai dai kuma yayin da ake shirin taron ita kuma koriya ta arewa ta ba da sanarwar cewar ta kammala shirin kera karin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma harba su A ƙasar Turki an soma sha'arar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu mukaman janar-janar waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulki da aka so a yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da General Akin Osturk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar. turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar turkiya da ke zaune a nan amurka mai suna fethullah gulen da laifin kirtsa makircin yunkurin juyin mulkin na ran 15 ga watan yulin shekara ta 2016 wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansu a ciki. Ethiopia na fama da barkewar gudawa wacce ta kama fiye da mutane 32,000 a lokacin da a lokaci guda, kuma tsohon ministan lafiya na kasar Tedros Adhanom Ghebreyesus shine dan wakilin kasar a cikin mutane da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO a takaice. To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima idan Allah ya kai mu ku mu da wani sabon shirin kuma an jima idan Allah ya kai mu a shirinmu na tarho za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku shin laifin wane ne na barin har ana fitauci da yara ko kuma mutane zuwa wata ƙasa domin aiki na neman abin zaman gari yanzu a don kowa da kowa nan sashen hausa musamman nazar ahmed hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin da sai da hamdul da ta da umarni sai injiniyan mu basko ni ladan ibrahim ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ko yau maryam ce za ta jagoranci shirin yau da gobe a yi saurari lafiya